saka min wannan hulan ne. Din na duba ba ta ciki ba da za ka haɗa kayan wanki ba ka haɗa da ita? Oh, <laughs> an yi haka. Kin sai yanzu abubuwan sai kai ta yin abin nan kan kamar tamima kake yi ne. Wallahi. je in yi ƙoƙarin ansa su. Me gida? Don Allah yanzu ba za mu tashi daga wannan gidan ba. Kullum in ya zo ya dinga ihu maƙota duk su tsaya suna ji suna kallo. To. Haba. ke wannan kakki abin da yake yi kai daga miki hankali kawai irin bore ne dama duk wasu masu haya haka suke idan suna so su ƙara ma kuɗi sai su hau borin ƙarya ko kuma su rinka wani birgimar wani wane ne ɗansa zai yi kaza kana tashi za su fara neman wani wanda zai mai ka to gaskiya dai da za a tashi a mai gidan shi shi ya fi kawai a mai to ai sai na ƙure shi sai na ga ƙarshen wannan abin da yake so ya ga yayi akai kawai ƙarin kuɗi ne yake so yi ba wani abu ba shi ko kaji ko kaji sai irin abu to la kyauta Wale ka salam ka samu sako na to mala iro kai ne dama kake ta ba da sako a gidan nan eh haka na gaya mata na ce iya eh, mai gidan nan ne ya zo saboda haka ni bukata ta ka tashi saboda wato na ga yanayin canje-canjen da kake to mala iro na ga abin nan ai ba ɗaukar shi zan yin tafi da shi ba wannan gyaran kuma da na yi na ga uwa na ƙara kyautata ma ka kenan ina ce irin mu ya kamata a rinka baiwa gidan ko da kyautatawa kake yi ni ban gane ba in ba wani laure cikin naɗi a ina zaka dinga ka canza kofar nan ka canza windo ka ci abubuwa kai har tayar ma aka ce kawo wani ɗaki a cikin gidan? ban ɗaki ma da ya rufta ka gani na aikin shi ban gaya ma ba na sa aka yi na tangaran din nan da ake tunda muna dan shiga birnin nan Ok wato ka yi haka salon in nazo in kasa gane gidana to ni da abin da nake so da kai in gaya maka kawai ka tashi ka bar min gidana sha'ani da mutanen ƙauye akwai wahala wannan gyara da na naga gidan nan da gidan ka ne naka ne ba nawa bane ba in na tashi ni ba Allah ya hore na yi nawa abubuwan nan ba bambare su zan yi in ce zan tafi da su ba naka ne dai hannunka zan mayar ma da su na Madina magana daya so nake a tashi a bar min gidana ka tashi ka tattare naka naka bar min gidana kawai to na fahimce ka na fahimci inda ka dosa to ko dai za a tashi mutum daga gidan haya ina ce ana ba shi notice na isasshen lokaci wanda ko i nasa ko i nemi wanda ya fi wannan zauna kafin ya gama wannan ɗin nan ba ruwa da notice na baka sati biyu ka tattare naka naka ka bar min gidana dan uwana zai aure zan saka shi wannan magana ita ce karshe ni da kai sati biyu to sai in ga wanda zaka kaya karɓan ma wannan gidan ai notis ni da kai ko kotu za mu je sai mun wuce shekara biyu bari ma ka gani a falmata ai wannan abu ne ya shafe ki tsakanin ki da wanki ko ba haka bane ba bai kamata a ce ina shiga batun yanzu ki bari idan lokacin da ya kamata in shiga insha Allah sai in shiga shikenan amma gaskiya na so a ce mun tafi tare da ba matsalan Allah da ina nan ina jiran ki ko awa ne wani kije kira ina nan ina jiran ki a cikin mota to shikenan da Allah da mutum gidan mm-hmm. mm. yawa ah, na madina wannan shine malam musa shi ne zai shiga gidan nan ya shiga eh shine shine dan hayan da in ka kwashe kayan ka zai mai gurbin ka to haka ban kwashe kayana ba iyali na suna ciki kawai sai a ƙara min wani ko a musulunci ai ana bada notice mai tsayi yaushe na muka magana nan da kai ok ka manta yau kwa sati biyu da kwana ɗaya notice ɗin da na baka wai ni abin da ban gane ba dama akwai mutum a ciki ne mutane kai ko sai na kira ma wani ka gani ba za ka kira mu da iyalin kan gansu ba idan eh, akwai eh. mutum a ciki ba gidana ba a ya za in shiga gidan mutum da shi a ciki wala mara wala danci nan gaba ni ma za a iya wulakanta ni kenan in ni shiga <laughs> ba zai yi ba gaskiya ba zan iya ba okay kai abin da zaka ci a ba haka bane ba abin da ka duba in kai mun in kai masa haka ni ma nan gaba zaka iya aikata mun haka salamu alaikum <laughs> gaskiya ba zan iya ka ba to shikenan kai na Madina ba ba kin hada baki shikenan zan zo a'a ba zan can hadin baki bayan da za a yi mutum yana ciki ka zo ka ce masa ya tashi za ka saka wani a ciki na san abin da zan yi na san abin da zan yi zan zo a ɗaya kwana za ka ga abin da zan maka a rushe gidan za ka zo a yi ka san me ya haɗa ni da wannan mutum tun da ya ga ina mai gyaran raki a gidan nan na sanja kofa saboda yanayin tsaro na yi fenti a gidan nan na gyaggyara masa wunduna shi ke na ya ɗauki karantsa na ya ɗora min wai zan cinye mai gida to wannan ai kai taimaka masa kai to ana ai irin ku ya kamata a dinga baiwa haya tunda za ku gyara wallahi irin ku ya kamata a dinga ba hai kai bari dai rinka yawan tsayuwa a cikin gidan kan na je na fita ga mutum ya ɗaya kwano na ce ma duk lokacin da na tashi zan iya zuwa in karɓi kuɗi na to lokacin da ka tashi karɓa yawo nake kuɗi an ba na ƙoƙari na arkinta mutane kuɗin su za ku zo ku samu a gurina ne kai da ke dashe ai dole ne ka riƙa yawo da kuɗi ko ba yawa a'a ashe ka san tsarin da shi ba in kana yawo da kuɗi a hannunka wata ranar abin za a bige ka ya tsarin dashen yake yawo tsarin dashen anan shine ka ba da kuɗi eh. kuma dole akwai mutane da yawa a gabanka sai an biyo layi ko banki da kake ganin sa ina harkokinsa idan nan eh. ba tsari kuɗin mutane za su bata to ni banki ne ni ba zan tsaya tsari ba da Allah saurara malam ina ganin girman ka kai ne nan fa ka faɗa min lokacin da na sa na fara sa dashen nan mutum biyu ne gabana kuma yaushe zaka ji min ka ce min wai wai mutum akwai mutane a layi a gabana ai watan take da farko ce Okay. ta takardar da nake ga maka Wannan ta bi ce? Wannan ta bi ce ai. To. Kuma cikin nabiyin kake. Gaskiya ne. Ka gani? Kawai dai dai dai a zai a duba dan abin da ya samu a tsakuro ma a baka. Abin da nake so da kai. samu. Eh. Ba tashin tashin na nake so ba na eh. son tashin hankali. Yawwa ka je ka ɗebo min kuɗi na gaba ɗayan su ka bani in yi dindimin gidana. Kai Hanza, kuɗin ka ba samu gaba ɗaya ba, sai da tsakuro maka in an samu. Dan yanzu din ma mutane na gaban ka gaba ɗaya zan ba su nasu kuɗin. To. Haka kin da shi? Ko ni jaki jaki mai da shi ne ban san me nake ba. ka dinga ta zirga zirga a gida saboda kawai karo kudin ka ban da kudin ka dashi ka dinga zirga zirga a gida ka kula lallai masu dashen nan baku da adalci a ba haka bane bai kamata ba ku rika yin haka mu da muke ajewa baku da adalci mu da muke aje kudin ku ba biyan ku muke ba da kuke biye mu ba ku rayuwar mu ya rayuwar ku a jikin kuke aje abun a to ko ba abu jikin muke aje ba ai dole ba ba ku mana adalci ni banki wannan taimake ne in taimake ka ne mun taimake ku kun je kun juya abu kun juya su amma kun kai ni kai taimaka ni kake ni kake ni kake taimako ne. na farko da zamu yi da kai kenan to shikenan shikenan zaka gani to Allah ya baka nasara ga to ga na Madina haka ne to Malam Iro Allah ya baka nasara ga na Madina mm. Allah ya kawo shi sai kai bayanin Yanda abin yake tsakaninka da shi Allah baka yau na Madina na ba shi hayar gidana to amma kuma yana kokarin ya cinye min gida domin kullun in na ana zuwa a ban labarin yanayin da yake canza abubuwa a gidan nan ya canza kofa ya canza windo masai ma garan tangaran ya saka ɗakinsa da yake kwana ya saka taya ni duk ba da sani na bane to mu abubuwan da makwatan suke zuwa suna gaya min cewa in yi kula da shi in hankali kuma ka san yanayin yan haya yanda shekara mun ni daɗe a gida sai ya kwace maka gida to shi ne zuwa kawai ni ya tashi har na samu wani bawan Allah ma zai shiga gidan kawai ya tashi ya min gidana to shi kenan kai ka ji abin da ya faɗa Allah taimake ka na ji abin da Iro ya faɗa sannan kuma malam Iro rashin fahimta ne saboda duk wannan abubuwa da na yi a cikin gidan nan babu abin da na yi na ɗauka na kai kasuwa ko na yi kakara da shi aka bani wani ina duk abin da na cire na cire kofa ce sai windo sai abin ban ɗaki da ya rubta eh. na sa na tangaran amma babu abin da na yi wa gidan nan nashi wanda za a ce ya ragu gidan sai dai a ce ya karu to sai ya zo yake ta ɗaukar gan mutane zan cinye mai gida ina canja wa gidan sakamanni bayan takardun gida da shaida da komai duk ba a hannuna suke ba Allah ya taimake ka shine kawai abin da isa aka Allah ya baka wurai akar baka lawo gaba ɗaya jikina ya yi sanyi eh kuma ina ah, neman afuwar shi ainihin na Madina ya yafe bisa abubuwan da zaka faru wallahi sharrin makota ne da kuma eh, kunji kunji zuwa ake ana gaya taba kullatar ka ba assalamu so alhamdulillah alhamdulillah ah, dukkan ku abin da kuka yi Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ubangiji ya sa iri-irin masu irin wannan halayen za su yi ƙoƙarin ɗaukan darasi su gyara munafikai kuma a kiyayi munafici to Allah taimake ka ni da ban niyyar faɗa ba na bawa zuciyata wannan farin gida da ake yi bayan gidan mai gari eh can jikin gidan ladan eh wannan ginin nawa ne to ah, kai kake ginin eh. amma ai ba zo an sanar da mu ba to ranka ya dade ai duk wani abu da ake shirya mun shirya shi kafin mu tare za mu zo mu same ka saboda idan ya san cewa ina wannan ginin na san bakin cikin zai ƙara fin haka ne to mala ira kaga ma faduwa ta zo daidai zama shi ma Allah ya mallaka masa to kuma ni wannan abun ya kawo da maga cewar saboda akara maka Allah ku tabbatar cewa zuciyata ta wanku eh. yau ina so kuna gayyata kowa a zo a sha to kaji ya yi gayyata ranka ya daɗe ai ya riga ni a baki ne amma a zuci na riga shi tun daga kabin da mai gari zai sha ruwa hai kawo na mutan gari din na tanade shi a gidana don haka ai gidana ya kamata a fara zuwa malam a a ah, malam liman ai abu ne mai sauki kai kayi naka shi kuma ya riga ka gayyata a ɗauko nakan a kawo ƙofar gidan nasu da a haɗa amfani da shi eh. Ka ga ba wani abin nan ke ko eh. to yau ƙofar gidan ma da idan za mu sha ruwa eh, kawai shi kenan